بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإحياء kitabun raya ne kenan والإرتفاق kuma bangaji والبسط da kwace والاستفقاق da kuma isin kaji shi ne tashiwa نعم.
shi wannan iyayi da kuma isin kaji yanzu ban abu ɗaya ne shi iyayi shi ne ka zo ka samu waje inda babu komai karaya shi kawai shi biya ka karaya shi ma'ana karayawar zai kasance inda biya su ka farfashe su in akwai idan ruwa ka jawo shi ko da aka yi jiya wajen نعم kudu da kwari ne kamar gaji suke waye ya zama kamar filin ka kenan matsayin gona ne نعم yadda ta ce kuma shine ban gaji kamar a ce misali an baka wannan wajen shugaba sarki ce ya baka nan wajen iyakacin wucifan ka ko iyakacin gudun gaba ko makamancin wannan kamar da yadda za a ce kamar kamar su irin wannan don su dama kwace kuma shine mutum ya kwace a wajen sai kwace tashiwa kuma shin ko kwace wani abu a wajen wani wani kuma zai ce a wannan abin da kake yama ba na wancan ɗin bai na ka kawo wasu sojoji da yadda tabbatar da cewa abin nan shi ne tashi ya kaji ya tashi abin da ba sai a kan abin da ba ya ba
من أحيا مواتا wanda ya raya mutum sai kasa غير مملوكة mutum abin mallaka حاوله kaga matasa
فإن عاد داخلا idan ta koma ta zama tsagari فلغيره إحياء to yana ga wani fiye zuwa ya raya to kamar ka gyara ɗan ta amfani da ko gona ko na abu maka mata shi a wuce ka fito waye da ruwa ne kafe ne ne wani kuma ya zo ya gyara shi ma ta zama tasa نعم ويكف ما قارب الإمارة على إذن الإمام ana tsaye da abin da ya fito da karkara a bisa izinin sarki نعم dan cizon ya zama ya fito da gani مهم.
da sarki shi zai baka izini ya ce to daga nan zuwa waje kaza ka iya rayawa نعم.
ya bin baka amma idan ya nesa da gari مهم.
to wannan ka iya zuwa kawai kai koma irin sarki da ya fito نعم والإحياء shi raya wannan da ya ake rayawa بشق shi الأنهار ne tsagawa tsagewar korama akwai wata korama ka tsaga zai mai gina zuwa gona
والاستهراج shi العيون kuma fito da idan ruwa
ولا idanun ruwa ne ka fito da shi da shigo shi irin da ruwa
والآبار ko rijiya ce ka ka haɗa
والبرك da zai sauna ba a cikin والتهجير da fasa dutse yan akwai dutse a barka
ونحو ذلك makamancin wannan a labar ɗan wajen da sauran su cikin irin wani yanayi نعم ولا يهجر بئرا أي يهجر بئر غيره wanda zai kushi rijiyar wani sa na kasar cewa an kama ta haka rijiya a nan a cikin idanun ruwa ne ya zama da cewa kuma biya ta goyon ba to mutum ba zai haka wannan abu نعم ko kuma ka haka yadda ta haka shi kuma ya zama kamar rijiyar ko makamancin wannan
ويعتبر ذلك ana izinin wannan بشدة الأرل tsananin ƙasa da ورخاوتها kuma shiga wata نعم wato wani irin ƙasar tana da ƙwari ne wato haka ta haka zai zama ta tana rubutuwa kuma a tana da batar wata kasar batar karfi batar karfi zawo kuma tana da karfi yadda an hawa ko da karfi sani zai ba ta yawa nan ba نعم yawa kuma ko da shi kansa tafiyar ruwan ne ma ba zai dan karo kasa tana da karfi shi ma tafiyar ruwan yadda za ka janye masa idanun ruwan ya zama na kai shi kowa ya kan nasu shi shi ma duk yana ana tabbatar da shi ne da karfin kasa da kuma rahawa نعم فإن هجر في ملكه idan mutum ya haka a cikin mulkinsa فله منع مائها yana da shi gare shi ya iya hana ba ya haruwarsa ya hana kowa ya zai amfani da shi.
نعم وبيعه ya iya sai da shi
إلا بئر الزرق sai da shi rijiyar nan ta yi banya ne wato rijiyar da ta haka don shuka idan ita ce wannan baka haka baka haka kuma kana ba da gona kuma ka hana wani kuma ya zai amfani da shi نعم shi nan ga su nan فعليه بذل فضلها wannan yana لجاره gare shi ya ba da wanda ya sauran ruwan لجاره الزاري da maƙocinsa wanda ya yi shuka نعم على ماء a bisa ruwa ما dama متشاغلا Sai ma باصطلاحه ya ba shi mutum ya mutum ya sagala da gyara zuciyarsa amma shi shi ma na gari ya mutum suna shi ma na gari ya kuma da gyara da ya shuka da rijiyarsa shi kuma ya mai ya mutum suna su kare mata abuka ko wasu ya yasa kuma ga wasu wani idan kada ka bushe ka ba shi sauran ruwan idan da shi ba amma mutum ka ga ya kula da cewa yana kokarin ya gyara daga ba inda kawai ya rabu daga kullum ta kai ke ba wannan wannan kana da ikon da za ka hana shi ba ya rage da za ka san da ka zo ka zama mutum
وفسر رأيه أحق بكفايته
ba lalle ne ba ne ba kenan ne shi shara idan a cikin jeji ne Huwa a haƙƙi haƙƙu ne da jikin da jiki faya ce da ike sa na'am idan a jeji ne a kamar irin fulani da suka suna ba ruwa ɗin nan ta haƙa rijiya na'am su ba shi nan in yi shi ne da jikin da ya isa jikin sa ya ce ka zo ne na'am sannan kuma wani ya zo daga baya kuma wannan ya yi ka sabiki kamar wanda ya riga ya ma ila kala'i zuwa ciwo aw hadajin ko kuma itace ne shi ma shi ma shi shi ne zai fara yi sannan kuma duk wani wanda zai yi na'am wala yuhdisu ma yadurru bi jarihi duk ba zai fara da abin da zai cutar da mutum da
na'am ka kalmar kalmar ne kalmar baki kamar makera a ce ka san gan makera kai kan gan makocin ka nan ko kuma ka zo daga baya daga cikin haƙƙin ka ne sun ka san ga kan ga sa ka sa uwan makera a wajen na'am kaga ai kullum ɗabi'a da bangare wanda zai yi a gaskiya da ba kai ba na'am wala hammani kuma ɗakin wanka a wanka yi sai ka zo ka a ganin ɗakin ka kuma nan ka kuma ka zo ka haka mace kuma cikin ka san gani a mai ta aiki mai cikin gani kuke yi
wala hawi zalika abin da ya kamata na'am rasulun kasu da rabi a
yundabu ila i'anati al-jari an an so zuwa taimakon matsauci bi arati magarazi magana da hasari kasadihi
da ƙara masa wajen kafa wannan na hasari yi wato zartakin
na'am wani mutum a ce kasan za ke kai makotan shi ma ya ji kuma yana son zai dora azararsa a kan kasan gas ba an so ka ba shi aro a ba shi aro ya dora ya dora kasan gas ya dora azararsa ba na'am aw darhi halin jadarihi ko kuma ya jefa ta min tarihi da gaban gansa
na'am
wato kamar jingine ta in ji na ta yi
yana dalaka don mai lagi lam yakul lahu naqluha to ne cire ka zai zama garin su ba da yin tare da kai ba ka gaya masa ka ce masa ga ga iyakacin lokacin ba da zai kawai ce maka ya dora kawai na'am da baka zuka gaba ya kuma ka zo kace masa wani kire
na'am na'am illa li islahi jidari sai dai saboda gyaran nan na bangon sa in ba ni bangon ne kake son za ka gyara ka yi kyau ka zo ka kira azara ka kun ka ne ji nan gyara ka kankan nan na'am wala yalzamuhu i'adatuha to kuma dawo da shi ne zama dalilin cewa zai dan ka zo ka gyara ka kankan kuma in yana zai kuma dawo da shi sai ya zo kuma sai dalilin cewa kuma a cikin ne ya kuma dawo eh bi wulati ta'yin muddati ranar idan aka ayyana mutu a wani cewa kai ka zo ka sa nan da shekara goma shekara biyar kai ki kai kana son ka gyara ka tanga sai kake masa zai cire idan ya zai cire ka gyara ka tanga zai sai kuma tsira har sai ya cire shekara biyar ba inda a yi an yi mutu ya wa alayhi an yazana lahu fi dukuli yana gare shi ya izini gare shi duk wani wajen shiga fi islahi jidari saboda gyara wa bangon min jihatihi wani jiha kamar a ce bangon sa ne amma ta bangaren ka biya ran rafi da sa masa izini ya shigo domin ya yi yaƙi ka tanga ta na'am wa lahu fathu rawzanatin yana gare shi mutum ya iya buɗe taga bi maslahatin tayar maslaha haythu la yattali minhu ala jari hijiran da mu zai tsankaya da shi
na'am gida ne kai kuma akwai kaga za ka koyi ba ka iya yin jigiran da ke ba za ka iya hango gidan makwabta ka iya yin ba amma da duk suna da sa dan shan iska ne ko kuma dama ce gurin makwabta na'am sai za ta da'a ya jidaran idan suka yi da'awar bango
wala bayyanatan ko babu shaida yana da ce wannan katanga ta wace wannan kuma yake ta wace ba kuma wani shaidu wanda ya sabu da cewa iya yi ga wannan da wannan ko da wannan na'am fa hawa liman ilayhi wujubul ajr yana da wanda fuskar gudu yake gare shi fuskar gudu na'am ko su da muke da shi a zuwa a gani yanzu ne ka kira maka gida su za su illa maka cewa lokacin da ake gina ka dangana nan shi ne fasta fasta gina bulan wata gina fuskar sa ana turo shi nan ne bayan da kuma a tura shi kan baya za su yi gama cewa bulan nan shi ne fuskar sa kuma kai shi ne shi ne bayan sa na'am eh suna ce to haka ne kaga wannan katangar ta ne wannan gidan ka eh kuma bayan ta ce wancan ba ta ta ba na'am ya dadati eh ko taga na'am domin ta da za a gani galiban daga inda take budewa a ga an san in take budewa shi ne wajen wata taga ko haka ne shi kuma shi ne wani kodar taga za a iya ganewa shi a yi a jika wannan A hadasan.
eh yawwa Hmm.
wannan kasan kasan ne wannan gidan na'am eh fa in istaya to idan duk sun yi daidai fa sai da huwa galiban yanzu irin bululluka nan na ku a kan kan yau gani ko rage ya wani gaya ma cewa da inda yake kallo ba
Mm.
da ko ina ba za ka yi jiya da ka kalli ko ina ba kusa da kuma ya zama kamar babu kasan kamar da wannan a ce babu kasan babu wata taga da za ta iya nuna wannan abin Na'am.
to a ga abin yayi daidai kenan Mm. Faya mustarakun.
da sai a ce sun yi tarayya da kai ka san ka sa kuɗi
Wala ya tasarrafu fihi kada ka ba wani wanda bai sarrafi da shi illa bi izinin shari.
sai da abokin sai da abokin tarayya za su za ka wani abu da katangar ko za ka tsora wani abu a kai ko za ka wani abu ko za ka rubuce ka waye ka jiki ka ga ba
Kamar hadana hulu da yadda larura wanda ya rubuce ka ba wani ba wata larura da zina hulu ya da shi.
dole sai ya dawo da shi ya zo ya shi ya rubuce ya tafi ya yi shi kaɗai
Fa inin hadama idan ka ta rubuce ne fa yana amkana kisanatu a rasatihi.
idan zai iya yiwa a raba ita farfajiyar wajen Na'am.
sai a raba Na'am. Wa illa in ba haka ba kuma ujbira ala al-bina'i sai a karfafe shi a mai kai gina tare katangar ta sauke haka mai irin jinin daɗin na an sai ka ga yanzu maka rubuce katangar ma za a yi sa bulu irin na yanzu na yanzu ma sai a sa a sama da hukuma ko wata sai a yi muku iyaka kawai misali katangar kenan sai a ce da shi kenan kai yanzu ka ɗauki nan shi a gina kowa gina ba Na'am.
eh kawai abin da za a yi Na'am.
don kuma ba zai iya yiwa ba shi ne ba zai iya yiwa a raba ɗin ba to ya jira alibi na ma sai a ce to da kai da shi ko haɗa ku gina katangar Na'am. Fa ina aba idan ya kishi ɗaya sai ɗaya ne ya gina rajana hadithuna ɗaya sai ya gina sanadu man wal akhari min al-intifai.
yana ganin shi a hana ɗayan da yin amfani Ya ji ma yudu.
a ce ya bada abin da ya mai masa Na'am.
an yi lissafi dubu ɗari ta jira katangar da ya ba su ba Na'am.
sannan zai amfani da shi.
Na'am. Wasadaku tabi'un lisufuli.
rufi yana bin ƙasa ne Na'am.
rufi haka kuma ana magana kama a cikin kana sama ne shi yana ƙasa to rufi alhakin ne ƙasa ne Na'am. Bene misali.
sai ne da aka yi kai kai a benin kake shi kuma yana ƙasa Na'am.
to shi ne da shi benin a rufin na mai ƙasa ne.
Na'am.
domin shi eh, mai- mai mai gida haɗa zai zauna ba tare da rufi ba Eh.
kaga tabbas rufi na ne kenan Na'am.
kai ne ne na sama sai kuma rukun sama shine na kamar yadda kasa yake fa wajen fandisho Eh.
daga kasa ne hago Na'am.
da ka kai kuma na ka kuma mu wannan kasa ce kawai sai ka yanzu idan rukun ya yi rauni shi na sama sai ce to kai ne kasa baka gyara ba kan faɗo maka yawa da bara lalle lalle ka gyara eh Na'am. Na'am.
wa alai lawo ko Na'am. Ya ji ma Eh, yudu.
gyara shi yana gare shi Mhm.
Wanda sai a jira.
Wanda sai ala ala.
shi na sama ne sai ce lalle ne ka gyara domin su zauna daidai wa daidai Mhm.
eh shi na sama ya gyara Walizizi darin yana zama abokin bangaye guda biyu على جانبي على جانب الطريق a bisa sassanin hanya اتخاذ ta bada صادات yarki lalloci نعم kawai misali wanda ake mutum ne ka san ka ce a nan nan ma- nan gidanka ne nan ma gidanka ne nan kuma hanya ce mutane suke yi to nan saman kayan iya rufewa
نعم da ka shi ne ita hannu ta bada shi نعم ka iya rufa ka iya rufa nan wajen nan kasa mutu ɗaɗɗe mutane ba za su zanga mutu jiwa da kansu kuma kawai إيه.
mutane suna wucewa nan ko kuma sama wata kila kayi rufi ko ka haɗa gidajen guda biyu ko kuma ne ka fito نعم وإسرائيل أبن هاتم haka na da ɗauka wannan na bukabukai shi ne kamar baranda ke da shi abu
لا تضر بالمعارف da ya rufu da wanda ke wuce da an ga irin sama da bayan nan da ake yi kai إيه.
yi kai wurin wannan baranda da Da.
mutane da yadda ba za su zanga duk yawa مم.
duka iya
وتألية جداره ما شاء ba kuma ɗauka ginin mutum ya ɗauka gwargwaron yadda in ka so ka ka je ne a musamman Hmm.
ba wani wanda zai yi ce ba ya ce maka a ai ba za ka yi malam kana kare mu ne بشرط الامتناع من الاستيلاء amma da kan indiya hazuwa da mutum kaya ne zama duk ɗayan da za ka riba ya da ranga hango gidan mutane inda za ka kasa riba nan to shi ke kada da kowa wani wala ya zai
فلا يجوز أخذ شيء من الساجلة rukun wani abu daga hanya ba ya halatta shi da ta hanya
والناس مشتركون فيها mutane masu tarayya ne biya cikin ka بالاستدراج ko wucewa kowa da kowa ba wanda zai ce a a yanzu nan kuma ya yi na namun da kuma kowa yana da hakki indiya hanya نعم فالجلوس في المسجد zama a cikin masallaci للعبادة don ibada shi ma kazalika ne shi نعم ma kamar haka ne shi ma mutane mutum kone ne نعم ta zo ka ce zana a masallaci ka ce masa shi ba نعم kamar sadaka ila mawdi'in wanda ya riga ya zuwa wani bigire lam yakun minhu to ba zai tashi ba illa al-ihtiras sai dai dan girma ne kawai ka ga ko ma da ɗinka ne ko wani dai wannan ka ne ka tashi ka bashi waje amma ba wani shi ne ke ma ka tashi ba na wa ja'alihi man saka kuma sanya shi ya zama wani ibada kowa ya san wannan mutum kullum ya zo masallaci da ba a yake gaba sai ya karatu da ko ya wani abu in ka zo ka zauna wannan ka'i da ne zai cika da zai cika da shi ya ne mun ya ji alihi mai saka ne Eh.
hakan ya ce zai ibada ne na wannan ya zo dole ka tashi hmm yawwa
na da alhamdulillah ya rike shi zai ibada ne yawa wajen zama ne a wajen yawa tsakanin yadda a ce ba wai yau yana zama a nan ne ba wani wanda ya san cewa nan wajen sa ne eh yawa amma in dai a an san cewa eh, wannan wajen wane ne hmm an san ka da wannan hmm duk wanda ya zana a wajen ka ce tashi na alhamdulillah